da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM su ma da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da niya duka a Nijar din a can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jima ta Alfa rediyo ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa Safina ta sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro a yau Juma'a 19 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma'al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma. Inda yau za mu yi magana akan yadda ya kamata mu koya wa yaranmu ɗabi'ar karance-karancen littattafan adabi. Hakan ta sa muka zakuli wani marubuci a Najeriya. Shin da wa muke magana sannan yaya kake kallon maganar karance-karance? kana magana ne da ibrahim shehu marubuci kuma ɗan jarida daga nigeria karatu ya sauya yanayi ne ba wai ba a yin karatu ba ya sauya yanayi yanzu ya koma karatu na zamani wanda ake yi ne a waya ko a kwamfuta abinda muke kira wato social media kafafe na na sada zumunta da sauransu idan aka ce matasa ba sa karatu ko kadan to ba a yi la'akari da karatun da suke yi a social media ba hmm. hatta shi kan shi rubutun yawancin da ya koma social media ɗin. Za kuma mu ji rahoton wakiliyarmu daga Kaduna na sace wani jaririn wata kurma da aka yi a asibiti. Yau mun taru nan a cikin bakin ciki saboda abin da ya faru akwai ɗaya daga cikinmu wanda Allah bai nufe ta da ji ba daga ita har mai gidanta amma kuma Allah ya nufe su da samun karuwa so ta je asibiti Yusuf dan tsoho ta haihu tana murna cewa ta samu yaronta ta haihu lafiya kamar yadda kowace mace take fata da kuma kowane iyali suke fata amma kuma sai kasance bakin ciki ya biyo baya saboda an ɗauke mata wannan yaro. To baya ga waɗannan abubuwa kuma za mu tashi da waƙar marigayi da tamamman sha ta katsina kasancewar mun yi maganar littafinsa da Ibrahim Shemi ya rubuta. yanzu bari mu je tattaunawar da Usman ya yi da wani shahararren marubuci daga Najeriya game da adabi da yadda za mu cusa wa yaranmu son yin karance-karance. Salamu alaikum rahmatullah. Alaikum salam. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau. Yawwa kana magana ne da Ibrahim Shemi marubuci kuma ɗan jarida daga Najeriya. Malam Ibrahim muna magana ne yau akan yanayin karance-karance kamar yadda za ka ga da a yi ta karance-karance ko munan na baya-baya muna firamare za mu yi ta karanta su magana jari su ruwan bagaja su waye littattafan nan amma sai ka ga yaran yanzu da yawa ma ba su san littattafan ba iyayen ma ba wani karatu suke babare su da farko ah, kai marubuci ne ne me za ka fara shimfiɗa mana a game da maganar rubutu kafin mu ɗan ji yaya ka fara rubutun yaya ake ciki. magana ta farko gaskiya ne abin da ka faɗa yanzu matasan mu ba kowa ba yake son yi karatu amma kuma sai mu duba mu ce karatu wani iri ka yi maganar cewar matasa su karatu littattafai mm. haka ne mm. amma akwai abin da muke so ka yi la'akari da shi mm. karatu ya sauya yanayi ne ba wai ba a yin karatu ba ya sauya yanayi mm. yanzu ya koma karatu na zamani wanda ake yi ne a waya ko a kwamfuta mm. abinda muke kira wato social media mm. kafafe na na sada zumunta da sauransu idan aka ce matasa ba sa karatu ko kaɗan to ba a yi la'akari da karatu da suke yi a social media ba hatta shi kan shi rubutun Mm. yawancin da ya koma social media ɗin amma in ah. kana magana kai ne kaɗai to mm. za a iya cewa an dole karatu littattafai ko da ke su ma littattafan suna sauya yanayi mm. suna komawa littattafai na cikin kwamfuta da cikin waya. Wannan masu Nobel masu na haka. E-books. e to, to misali yanzu kamar littafin da ka rubuta misali na tarihin mamman shata yawanci zaka ga cewa da yawa za su yi maka kila ba su karanta ba sai dai kila yan dattijai da suka san wane ne shata da sauransu na fi son mu kalli maganan karanta littattafan a zahiri takarda da rubutunta akwai yadda za a yi hakan ya farfado to um, gaskiya ne karfin littattafai ya ja baya a karanta shi a takarda kamar yadda ya ja baya a wajen karanta jaridu haka da mujallu mm. ba kamar yadda ake yi a da ba. Hmm. Ah, kuma wannan wani abu ne wanda ya shafi kasashe da yawa. Wanda ba Najeriya kaɗai ba ya shafi hatta kasashen da suka ci gaba hmm. wannan abu ya shafe su. Hmm. To amma su yadda abin ya shafe su ya ɗan sha bamban da namu. Saboda su akwai hanyoyi da ake bi na tabbatar da cewa ana yin karatun. Waɗanda su ya kamata mu duba mu ga ya za a yi mu ma mu da namu hanyoyin da za a iya karanta tafai din eh. akwai hanyoyin da ni ke ganin wato za a iya bi mhm. na farko shi ne wato daga makarantu mm. inda yara suke zuwa karatu mm. idan ka tuna lokacin da mu muna yara ɗin mm. akwai garusa haka da akwai littafai da ake kama na irin su magana jihadi ce sun su ruwan magana irin su da sauransu Mm. ana saka mana su a cikin manhaja karatu mm. ah, inda malami zai zo yana koyar yana karanta mana yana nuna mana cewa ga wani littafi ga labari mai daɗi wanda yake dauke da al'adunmu da sauransu ana karanta mana har ma a tashi wani kila aji ya dinga karantawa shi ma sannan za a tashi ɗalibi a ce shi ma ya karanta mm. sannan kuma za a iya bada da assignment wato a ba da aiki wanda ɗalibi idan ya je gida zai duba littafin shi ya mm. karanta ta yadda idan ya dawo makaranta za a iya eh, yi masa tambayi a kai kuma a yi ɗalibai tambayi a kai wannan mm. hanya ce guda ɗaya wato karantawa a makaranta da mm. ma ba ita kaɗai bace mm-hmm. wata hanyar kuma ita ce mu kanmu iyaye sai mun saka sha'awa akan a yi karatun yaran namu su yi karatun maimakon misali a ce kullum yaro yana ganin talbijin da kawai yana kallon talbijin ko mm. yana bin wani wasan kudin wata drama mm. da ya kalle ta jiya yau ma dole ci gaba da kallon ta gobe ci gaba da kallon ta mm. to mu iyaye sai mu eh, takaitawa wa mu kallon talbijin mu tabbatar da cewa abubuwan da za su kalla ɗin nan wasu abubuwa ne masu amfani wanda mu mun yi da su mm. domin dole su yi sai mun yi musu jagora sannan su gane kuma kallon sai mu fara wani lokaci ne cewa ga wani littafi ka ga yanzu misali bari ba ka misali da ni mm. a matsayin na murubuci ko kuma mutum wanda yake sha'awar ga yaran su sun iya ma karatun hausa ɗin mm. nakan ɗauki littafi na hausa in je in so in ba su misali ko kamar magana jami'in ko wani littafin haka na kaya wanda ya fito wanda na yi da shi nakan ba yara na in ce wannan littafin ina son a karanta mm. kuma zan muku tambayoyi a kai mm. kuma zan ɗebi lokaci ce ina son a karanta littafin nan ban yi zuwa lokaci ba. domin idan baka ɗebi lokaci ba ka ba yaro littafi shi ke nan sai zai aji zai aji sai ya mm. koma ya ciko da kallon irinsa ko ya ciko da kallon tabbalin ɗinsa ya fita da kawai ya fita sabgar wannan kana ya eh, ina karantawa ne maza muke karatu um, na manhaja wato karatu na hmm. jarabawa kamar na lissafi ko tarihi ko hmm. chemistry ko shi ma a shi ma lissafi na adabi hmm. sai mun saka awa sosai a kai mun tabbatar da cewa suna karantawa da. Eh, Wannan hanyoyi guda da za mu iya tabbatar da cewa idan muka bi su za mu iya farfado da abin. Eh. Sannan akwai hanya ta uku. Misali a ah, akwai kafafen yada labarai misali kamar gidajen rediyo da su jaridu ma da su da filaye na adadi waɗanda idan muka saka yara mu a kai suna sauraro to wannan ma zai taimaka musu kwarai da gaske wurin farfaɗo da ɗabi'a ta karatu da littattafai yawa to misali zaka ga kamar a nan kasar irin da kasashen turai da wanda kai kanka ka san haka zaka ga wasu kamar iyaye mafi yawanci fiye da kaso eh, tamanin ko ɗari eh, casa'in na cikin iyaye da suke nan na turawa da sauransu da wasu ma bakaken zaka ga akwai da daddare bedtime stories yawanci kamar ko ni nan nazo kaga daga baya nazo nan amma yara na zaka ji sun ce eh, wanda bedtime story za a karanta musu na littafi so zaka ga za a zauna da su ana karanta musu littafin har ma su bacci sannan ka lullube su kai tafiyar ka ɗakin ka to wannan abin da suke yi kana ga wata hanya ce ta koya ma yara karatu ko su so abin? Gaskiya hanya ce, amma ka san Bekan stories za masu turawa mm. al'ada ce ba ma sabuwa ba ce. Mm. Tun tele-tele, tun can baya ma littattafai na zamanin mm. da. kare karami ya da zai kwanta da ci sai an yi wanda da dare haka lokacin bacci za a karanta masa wanda daga wannan ne ita zai kwanta kamar yadda ka nuna. Eh. Wanda yake mu za mu da wani al'adar ta a karanta din amma kuma na da al'ada ta tatsuniya wanda ke a da mm-hmm. yawanci yana da ta ruwa ce za ta zauna ta ba yara labari na mm-hmm. tatsuniya haka da waƙoƙin da ke ci da komai wanda ke akwai darussa masu kyau mm. wanda da za a dawo da wannan al'ada maimakon tun da mu yanzu ba mu da kubutun da yana suna karanta mana tatsuniya din mm. to ka ji kenan abin da na faɗa cewa iyaye su saka sha'awa a kai Mm. sai su mai gurbin tsohuwa din mm. misali uwa za ta iya karanta yayanta littafi wanda ta yarda da shi mm. sannan uba ma zai iya zama ya karanta musu ka kenan kamar da na faɗa a wani lokaci da ake tsiga na kallon talabijin mm. domin yanzu wannan bedtime da suke magana na stories mm. shi ne mu ake barin yara su yana su dinga kallon talabijin mm. har lokacin da tun tuma ya wuce wani lokaci ma sai an zuwa ko ka sai an kura an kashe to kaga me kuma abin da yana kallon talabijin sai a ɗebi wani lokaci daga ciki ya kasance lokaci ne na yin karatu na karanta misali kamar yadda kuma a gaskiya shawara ce mai kyau to to yanzu misali a kai yanda kai ka faro rubutunka, yawanci na ga rubuce rubucenka akwai na adabi sosai da kai wanda kuma akwai irin su tari kamar uh, wanda na ga mutane suna magana anan har wasu suke ce min ba tsohon kamun aiki ba ma kai mai gidanka ba ne shi ka kira shi ku yi magana kan littafin shata eh. littafin shata ah. me kai tunda saboda na san mm. littafin na san magana shi na san ka daɗe a kansa shin me ya ja hankalinka maimakon misali kai tsaye irin wannan adam sai aka tafi kan maganan tarihi akwai fa'ida haka ne to eh, na farko yawa na farko shine kaga kamar eh, eh, abu ne na sha'awa hmm. kuma muna da sha'awa tun muna yara cewa mu karanta littattafai na adabi da sauran kan hmm. da muka magana ɗansu hmm. to kuma idan aka ɗora yaro akan sha'awar karatu na littattafai na adabi da sauransu sai kuma adabin na ya wuce abubuwa da yawa sai da cikin shi ne tarihin mutane waɗanda suke wato don da wana kira fictional character wato mutane wanda ke cikin tatsuniya ko wanda kirkira sa aka wato kuma hmm. historical figures hmm. uh, uh, fictional characters su ne wanda ke cikin tatsuniya eh tatsuniya akwai kuma historical figures wanda ke kuma su mutane ne na gaske na gaske sun rayu hmm. waɗansu Eh, wani suka rayu an san su waɗansu mun taɓa ganin su waɗansu ban taɓa ganin su ba. Hmm. To kaga eh, tun da ina da sha'awar karanta littattafai hmm. eh, iri-iri da sauransu har ma na ina sha'awar kuma sanin su waɗannan mutanen da suka rayu. Hmm. To kuma sai Allah ka shi Alhaji Mamman Shata mutum ne wanda na sani ido da ido kuma mutum ne ya yi mu'amala da mahaifina ko mahaifina shi haɗa da shi wanda haka kai da a lokacin da ake tare da a rubuta tarihi na mutane wanda suka yi a rawa a siyasa ko a harkokin tattalin arziki mm. ni ne na cewar ai ya kamata ma mutane wanda suka bada gudunmawa bangaren adabi misali irin su mamman shaka din mm. a yi littafi a kansu a wancan lokaci abin da na zai shi ne yawanci so ake a yi littafi a kan mutum wanda za a yi a kaddamar a samu kuɗi. Da mm. ke na ga shi wannan ya ba da gudunmawa ne ta bangaren kiɗa da waka wanda yake wani bangare ne na adadin da mm. Kuma ya ci tuta ya kai matsayin da har mm. jami'o'i kamar jami'a Ahmadu Bello ta ba shi digiri. Ah, sannan wasu jami'o'i kamar a nan UCLA a ah, ah, Los Angeles eh, ta kira shi ta hmm. ba shi kyauta ta karrama shi da sauransu ya kai matsayin da ya kamata ke shi ma an hmm. rubuta littafi hmm. a kan rayuwarsa eh, ba wai don a kaddama a samu kuɗi ba a dan a taskace wannan rayuwar wadda ya yi waɗanda na tabbatar 'yan baya ko yan da ba za a ce wanda dai suke wanda za su zo bayan mu da wanda nake tare da su za su san za su yi sha'awar ga irin rayuwar da eh, eh shi da dalilin da yasa waka kaza waka kaza za mu yi ta aka yi ta ko kuma waye aka yi ta eh. littafin da na jagoranta aka rubuta mai suna shata iko Allah ya mm. taskace duk irin wannan rayuwar ne ba ta shi mai shata kaɗai din ba mm. Mm. a'a har ta da yawa da yawa mutanen da yawa ba haka don za a san su wane ne don wadda ma ta yi magana sha ta ikon Allah din nan gaba ɗaya na gaya maka bata wuce shekara ashirin da shida ba ko da bakwai ta ce min ta karanta kuma ta nuna min ba yanzu ta karanta shi ba na tuna kuma lokacin da aka eh. kaddamar da shi da sauransu irin haka to amma banda maganan tarihin irin su shata da sauransu akwai wani littafi da na san cewa ya yi tashi sosai wanda yana ɗaya daga cikin littattafan da ni dai ba wanda ka rubuta yi min kamar sa ah, na yar tsana wanda kawai da na kalla sai na ga cewa wannan gaba ɗaya yanayin rayuwa da ta gari da ta batanci ko na abu makamancin haka ta bahaushe to ga ta an shigo da ita wannan littafin shin me ya ja ka kai kirkiro labarin yar tsana shi ma dai wato ka san ita ta bahaushe ta shafo bangarori da yawa ne na sana'o'i daban-daban daban-daban mm. ah, shi ta ya yana ba da labari ne akan wato yadda karuwanci yadda ake yin ainihin karuwanci na ah. na bahaushe na al'ada ba wai na zamani yanzu yadda hmm, a gargajiyancin lokacin da a'a eh karuwanci yadda karuwa suke yin su a da hmm. yadda masu rasu ta kama ɗaki hmm. ba a garin su ba a wani gari daban ah, ga masu neman ta da sauran yadda ake wannan rayuwar to sai na shigo da abin ta fuskar kirkira mm. inda aka ɗauki wata aka ba da labarin ta da sauransu kuma ina ganin kusan shi ne littafi na farko mm. cikakke wanda aka yi akan akan karuwai kuma mm. dalilin da ya sa yi shi saboda shi ma a taskace wannan abin ne idan in ka lura wanda ya san yadda karuwa suke rayuwarsu a da da kuma yadda ake karuwanci yanzu abin ya bambanta yanzu ya zama na zamani mm. ba irin wancan ba yanzu ba mm. yarinya mace ba ba sai ta bar gidansu ba tana mm. gidansu wata tana gidansu amma tana cin ta ana neman ta ah, wanda ba ma lalle bane iyaye ta eh, sani har ma ta ke ah, sai ka ji ana manyan yara ne eh, eh, haka to ah, bari mu dan shiga wani wurin saboda yanayin lokaci din yawanci an san ka kamar me da maganar mujallar fim har na riga na san cewa yan fim ina ga in suna kashi suka ga ibrahim shi ma su zauna a kai in ka ce me suke su ce huta muke saboda ka ta fito a fim magazin gaya mana wani abu da masu sauraron mu akan mujallar fim da yanda ka ɗau tsawon lokaci kana buga ta har zuwa yau har wasu sun furfuto sun su amma taka tana nan <laughs> wani abu da za ka sha'awa shine a wannan watan na maris ne wanda ba mu shiga wato nan da wata biyu hmm. Shi shine mujallar ta cika shekara goma sha uku idan Allah ya kai goma sha uku tana fitowa tana fita kuma hmm. duk wata suke fitowa saboda an kafa ta ne a cikin watan maris hmm. alif dari tara da casa'in da tara. Hmm. babban kan buɗan usman gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu sai dai taɗin banza an san ɗan tijjani wannan wili ne ba wanne wancan mutumin shata Baba na gaga ɗan uwan lamido. من من شاتا الحج ويدي جلو وين جمد من شاتا وانا متاني وانا ايكم متاني الحج ويدي جلو بابا دان نعم اصوم من سلكاري دان نعم اي بابا اي الحج ويدي Tijjani wanne wancan mutumin shata. Hmm. Wannan son kai Usman sai wani eh. wake Usman nake ji. Allah wallahi kin za hada wallahi kin san na san shata ko bai faɗi Usman ne ba. <laughs> Ka sa kowa rawa. Allah ba ki ga dan ma yana rawar shata. Sai ki ka sa kowa rawa. Shata yake. Eh, kin san kin san shi kida dadin shi ba shi da yare. Mm. Eh kida ko wani yare kake sunan shi kida zaka ji zaka iya ranar zaka yi. Na wani labari aka ce wai liman zai je masallaci ya ji eh. kida wai sai ya ji tasbin da yake ja tana. Kamar tana <laughs> bouncing. <laughs> Tana bin kida. Tana juyawa daidai da kida kenan. A yin canza hanya ni ne liman <laughs> eh, kar limanci ya sha ruwa ya ranar a ah, zai canza hanya wallai <laughs> wato mun tattauna kenan kin ji ah, ko in ce masu sun ji mm. tattauna mu da malam ibrahim Shemi mm. wanda dan jarida ne marubuci mai ah, ɗabi'i ko ma wato mm. publishing kenan shema yana da abubuwa da yawa da muka yi magana a kai musamman magazin din na wato mujallar film gaskiya mun karanta ta kam kamar wayo Allah mm. am film na gaya miki kullun suna na suna faɗa ya mm. ce watan da zata shekara goma sha uku zata cika March yanzu mm, to ya kamata tun yana aiki da jaridar New Nigeria lokacin sannan kuma ya yi abubuwa da yawa ayyuka da yawa su jaridar reporter su a tsohon dan jarida ne eh. ya yi su hotline eh. Eh, wata mujalla da aka dinga bugawa sannan ya yi su blueprint su wane ne yanzu yana Uh, open university wanda shi ne su na mm, sadarwa da sauransu mm. to kin ga na tambaye shi na ce masa ya gaya mana wani abu akan mujallar fim mm. kin ga ya fara ya ce ga lokacin da ta kai to na masa tambayoyi sosai a ciki wanda na san masu sauraro za su so su ji dama in dai suka ji ana hira da Ibrahim Shehu na tabbatar kafin maganar rubutunsa sai sun yi maganar me mujalla eh. za ki iya tuna wani babban labari da mujalla ta taba zuwa da shi wanda kika tuna? Ai ba su da iyaka Usman. Na ce maka na fa mu duk ƙarshen wata. Eh za ku siya. Muna can wani gari kudancin Najeriya amma eh, sai an suyi mana ita daga Kaduna an kawo mana duk karshen wata. To wannan ce ta sa kaurin suna wurin yan fim da wurin masu sauraro suna kallon shi a matsayin yana kawo rudani wasu suna kallon shi a eh. mm. matsayin ai yan fim din ma yana cin zarafin su su kansu yan fim haka suke mm, gani. Mm, Sannan shi kuma yana ganin cewa ai shi aikin jarida sai yake. To wannan shine za a ji a tattauna da muka yi da shi akan mujallar fim a mako mai zuwa in Allah ya kai mu. Saratu. Allah Yawwa. To sai kuma rahoton da wakiliyarmu daga Kaduna game da wata baiwar Allah da aka sace wa waɗanta da ta haifa. Hmm. A makon da ya wuce ne aka saci wani jariri a wanni kaɗan bayan haihuwarsa a asibitin gwamnati da ke garin Kaduna wato asibitin Yusuf Dan Tsoho wanda ke kusa da gidan gwamnatin jihar. Uwar jaririn Malama Salamatu Abubakar wacce aiki aka yi mata aka cire jaririn kurma ce kuma tana cikin wani hali na alhini da rashin ɗan nata. Kwamishiniyar mata da walwalar jama'a Hajiya Hafsa Baba ta ɗauki alwashin cewa ma'aikatar ta tare da taimakon jami'an tsaro za su yi duk mai yiwuwa wajen zakulo jaririn duk inda aka kai shi. Ta bayyana haka ne a taron taron manema labarai da ta kira a ofishinta da ke nan Kaduna. Yau mun taru nan a cikin bakin ciki saboda abin da ya faru na abin da aka yi mota yar uwanmu da muke tare da mun san cewa daukan ciki da haihuwa wannan yana kawo jin daɗi a cikin iyali saboda duk macen da ta haihu mun san irin zafin nakuda amma tana haihuwa ta kan manta da irin waɗannan ciwuwuka da ta ji saboda mai tana rike da abin da Allah ya bata ko mace ne ko namiji akwai ɗaya daga cikin mu wanda Allah bai nufe ta da ji ba daga ita har mai gidanta amma kuma Allah ya nufe su da samun karuwa so ta je asibiti Yusuf dan tsoho ta haihu tana murna cewa ta samu yaronta ta haihu lafiya kamar yadda kowace mace take fata da kuma kowane iyali suke fata amma kuma sai kasance bakin ciki ya biyo baya saboda an ɗauke mata wannan yaro muna tare da su saboda haka dole duk abin da ya shafe su ya shafe mu za mu haɗa hannu tare da ma'aikatan yusuf dan tsoho da duk wani wanda muka san zai iya bamu gudunmuwa da su kansu jami'an tsaro masu bincike ya kasance cewa an samu ma matan nan ta an bata shi saboda ba mu son ya kasance cewa kaduna ta zama wani matattara na mutanen da ba su da kirki wanda muka san cewa yanzu ya zama musu jiki suna ɗaukan yara suna saya kuma suna sayarwa shi yasa kuma muka sa duk muka tantance irin gidajen marayu da muke da su domin mu tabbatar cewa mun kare lafiyar waɗannan yara so wannan ya zama wajibi a gare mu mu tashi tsaye mu tabbatar cewa mun samo wannan yaro. Shi ana shi bayanin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta jihar Kaduna wato Rulwani Muhammadu ya yi ƙarin bayani kamar haka. Wato abin da ya tara mu a nan abun bakin ciki ne. satin da ya gabata a matsayin mu na shugabannin 'yan uwa masu na ƙasa a nan jihar kaduna aka kira mu cewa ga abin da ke faruwa a asibitin dan akwai 'yan uwanmu waɗanda allah ya jarabce su da rashin ji sun fi ɗari a wajen abin da suke yunƙurin yi shine kawai su hargitsa wannan asibiti kuma kaga haka ya kasance matsalan ba ya tsaya a wannan asibitin ne kusan zai iya shafan jihar kaduna ma gabaki daya duka mun nan mun san yadda kaduna take muka je tsakanin mu da jami'an asibiti da hukumar tsaro muka tabbatar mun yayyafa wannan husumar ruwan sanyi ba ma jami'an tsaro hakkin a matsayinsu na masu tsaro su tabbatar da cikin ƙasar nan maga baki ɗaya an tabbatar da an samu na wannan yaron din saboda samun wannan yaron mu shine zama lafiya a wajen mu da sauransu so daga karshe a matsayin mu na 'yan uwa mutane masu bin doka sau da kafa shi da muka ce za mu rubuto takarda mu kawo ma kwamishinan mata wanda mu dinnan muna karkashin ma'aikatan ta ne ta gabatar wa mai girma gona a tabbatar da mun samu wannan jariri din. Daga ƙarshe kwamishiniya ta ja hankalin hukumomin asibitoci a fadin jihar. Muna son mu ƙara roƙon wannan asibiti da duka asibitocin da yake jihar Kaduna. Don Allah muna roƙon ku ku sa ido a mata da suke zuwa awo, ku sa ido a mata da suke haihuwa, kuma ku ba su tabbacin cewa su zo su haihu za a kula da su kuma za su tafi da 'ya'yansu gida lamun lafiya. Abin da muke roƙo kenan. Duk abin da ya kamata mu yi na taimakawa muna nan za mu taimaka binta ibrahim murar amurka daga kaduna Najeriya. to jifa ba maganan magar kowa da mutane ba mm. kenan har maganan shiga asibiti a sace maka ɗaka haifa kuma abin tausayi ba sa gani mm, duka iyayen eh, eh, ba sa ji kai duka eh. iyayen abin bai yi daɗi ba Eh, kina ga wannan abu ina ga yana da nasaba da ɗabi'u ne ko yaya ne mm, ko kuma suna ganin kila ko ba za su iya gane ba ne ko menene tunda ba su ji to a gani mm. suna ji gani ji mm-hmm. ne yake ba su kuma da ta ko ba ta gani in ta laluba ta ba dan ai ta san an dauke shi mu a kasashen mu mm. in abu ya same ka irin wannan da kwai matsala yanzu nan ranan wata tasi muka shiga irin uba din nan mata ba ta ji kurma ce eh. ko gida ka kurma in dai ka samu da kasa ka riga ka zama dai ga kana to ni na ga ko a bata ji wato kila to ba mamaki sai kuma ka san labari ko ba a cika hon bane kuma Usman ga sai labarin ce eh. kai wannan hubati to saboda har da ma bin ka'idojin tuki da waye ina ga ya eh. taimaka wurin ta iya yi to amma mu a can kurma kuma ai shikenan wani ka gaba a kafa amma an yi mishi mota da kuma yana sana'a yana sana'a shi haka to Allah ya sa mu dace amin amin yanzu kan duka duka nan zamu tattare namu namu sai kuma ai hutun karshen mako lafiya a madadin safinatu so dangi sai kuma daniel brown da shi ne ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne mr john sai wacce take hada mu da ku a facebook live maryam bashir bugaji usman ahmad kabar a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da zama lafiya sai litinin yau da gobe muryar kiran yau da gobe shirin ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba